الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وإن تن دقة إن داك نكو الرابحونكو شيني كراتون جي الرابحون وأما الرابحون ما سويبا فتوك ينسو شيني الله إن الله اشترى من المومي الله يعيشي نكي دقة مومي dillalin wannan ciniki manzon Allah mai saye Allah wa'anda aka yi ciniki da su muminai abin da aka saya wurin su ne aka saya an fusa hun rayukansu ba wai ran za ka zaro shi ka kai wa Allah ba ka yi amfani da wannan dan wurin bautan Allah wurin hidima wa Allah amma ya kamata ka duba kada ka ba da ranka wurin fudulu abu mara kima ka ba da ran aure ko lokacin ka ba ka ba da ya kamata ka ba da shi aure mai kima fusahu wa amwalahum su da dukiyoyinsu bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi ainihin suna jihadi suna aiki tukuru don daga kalmar Allah mana suna fita ba tare gasa ba ba kare gari ba ba kare kabila ba a suna yi ne don kalmar Allah ta zama a sama fayaƙatuluna ainihin su kashe wa yi kutaluna a kashe su wa'adan na alaihi haka. wannan alkawali ne da Allah yi wa kansa tabbas fi taurati ya magana wannan ciniki a tabbata an yi da annabi musa a wanke annabi musa ne dillali wal injili an yi wannan magana a injili wannan an yi da annabi isa wal qur'an wannan magana ta zo a alqur'ani an yi da annabi muhammadu wa man aufa bi ahdihi min Allah wa man aufa bi ahdihi wane ne fi cika alkawarinsa daga Allah babu ذاك جمال النبي فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به في بشارة البشرينكو ده شنكين ده كوكا كسان سيكون عيد الله وذلك هو الفوز العظيم وانا شيني ربو مي جرما هؤلاء هم الرابحون فهذا أول نقد من ثمن هذه التجاره fatajiru ayyuhal muflisuna wa ya malla yaqdiru ala hadha saman wannan shine farkon kuɗi min samani hadhihi tijara wato wannan kasuwancin kasuwancin ba da rai ba da dukiya wannan ita ce farko fatajiru ku yi fatauci da wannan ayyuhal muflisuna wanda ya kamata a ce na akwai fasila daga ayyuhal musulmin in an ce fasila wa ya malla ya kadiru ala hadha saman wanda ba zai iya ba da irin wannan kaddarar ba to ga wata kaddarar ya kasuwanci an yi shi kala kala wanda ba zai iya wancan ba ba da dukiya da ba da rai haza samana na. aini da yake la kadiru ala hada na huna nun akhara akwai wasu kudin da mutum zai bada akwai wani tamanin in ba za ka iya wancan ba ga wani ko kuma zai iya wancan an zo wajen mai yake za ka bada rai to ba ka da lafiya me za a yi da ranka kamar yanzu misali a ce maka Eh, Allah ya kan dan bannu ya kace shi ma yana so je gona ku kai ni gona kace mun ki kai ka in gaje ne zaka yi wani aiki a can ya? ka tare mana wurin mota kaga wannan ba zai yazo je yanzu yi abin nan ba kaga irin misalin irin so Allah ya garwa kaga ka kashe wurin aiki ba zai iya lokacin da zai bayar ba kai ko za ka iya zuwa ka kwashi kaya ka kai abun haka ka haka abun ballewa ka balla me ake no wanda ake so a kore a shiga a kore su kuma sai me da ka zama a aikata nan ba za su iya ba wanda aka ce babu abin nan tare da su makafi babu yadda za yi idan ba yadda za ka ba da wancan ranka a dawo kan malu babu malu. ba sai abin da aka taimake ka da shi da abin da aka taimaka maka da shi abin da za ka ci kana bukatansa a tsakanin jama'a kake samun sa tsakanin yan uwan. kaga babu kuɗin da aka bada to idan babu wannan akwai wasu kuɗin kuna samanun akar fa in kunta min ahli hadhihi tijara fa ati hadha saman ba da wannan dukiya. ita ce ibu, fitowa duk wani laifi na ka ka ɗauko shi ka kawo shi kusa ka yi nadama tsakaninka da Allah yin tsakaninka da mutum ne bayan nadama ka neme shi wa warware ka ba shi baki in babu ka ɗauki alƙawarin ka mutu a sai da kayan ka shi a ta'ibu al'abidu masu da'a ga Allah ita tasbihi ita salati ga manzon Allah ka tare ainihin sharrin daga mutane ka daina ba da shi ma sadaka ne alhamidun masu godiya ne ku dinga godiya as-sa'ihun a dinga yawan azumi sai ya zama kila akwai wanda ko azumin ba zai iya yi ba arraki'un asirku ana za ku iya asajiduna al'amiruna bil ma'rufi su ga umarni da kyawawan ayyuka yanzu umarni da kyakkyawan ki gashi nan ko ina ana zaton sai ka tara ka hau kan turmi ka kira jama'a a cikin sai ka ga wani yaro na bace ce kai ta yamru bil ma'arufi. kuma za ka iya kila ta wanda yake zaune a wuri guda ɗaya ɗin nan ce zai iya yin sama da makila wanda mai abun nan sai ka ga wannan yake sai masa tashi to za ka iya a ainihin amru bil za ka yi nahayi anil munkar sha'anin katar da yara waje sai ko shiga masallaci suka ƙi ko shiga masallaci suka ƙi sai ka shiga cikin masallaci ka ce idris a wasu yara ta haƙi shigowa kafin lada za yi bai ɗaya ba ku sai zai jirka ko an kafa ka ce ha ah, ku shiga masallaci wuri za ku shiga kayan amur bil ma'arufi duk lokacin idris bai gansu ba sai a cikin masallaci kaga sai ga sun gagara ga yara can sun yi gungu ta ke ta kuro in ka nuna musu madalla ala khairi ka fa'ili to za ka yi amfani a cikin jama'a shine al'amiruna bil ma'rufi babu na banza a cikin mutane babu na banza duk abin da mutum ba zai rasa aikin da zai yi ba wannan na anil munkar kan wancan ne wal hafizuna li hududillah masu tsare dokokin Allah wa bashiril mu'minin kai bishara masu imani kowane iri ne Yake na in wancan ta gagara wancan shine harkamul awwal wannan sune rakamul sani يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ya abota imani masu imani kaman ga mu ga Allah sai Allah labbaika wa fadai hal adullukum ala tijaratin tujiku ko kuna so in nuna muku wani fatauci mai ɗan karan riba tunjikum min azabin alim zai tsayar da ku daga azaba mai raɗaɗi Allahumma sai dai tu'minuna billahi awwalan ko imani da Allah imani nan yana da duwa yana rabuwa ko imani da manzon Allah wato jahiduna ku yi aiki haikan fi sabilillah da daga kalma Allah ba a ainihin mutum bai da lafiya ce a taimake shi fi sabilillah kai ba fi sabilillah naka a taimake ka akwai dada amma ba fi sabilillahi ne ba abin da za a ce masa fi sabilillahi addini sai ya ɗaukaka bi an amwalikum da dukiyoyin ko kun da lokacin ku ana bukatar dukiya ana bukatar lokaci dalikum khairul lakum wancan nan ko shi yafi muku in kuntum ta'lamun wal maqsudu anna dhunuba abun dai da ake nufi farkon tafik ɗinku al-ma'afi sila abda nafsahu to abinda ake nufi anna zunuba sila abda haddahu na mantar da bawa kasuwan shi min hadhihi tijara arabiha daga wannan fatauci mai riba wa tashghiluhu na shagalantar da shi bit tijaratil khasira wato gaskiya shaidan ya yi ya kuma ya faɗi gaskiya a komai sai ya sa hannu a komai umarnin Allah sai ya sa hannu wa kafa bi dalika a uquba ta yi sa uquba Allahu sa'an ba yadda za a yi haka za a